Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara ƙanana Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya bakunci rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama da ƙananan yara domin neman hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali. Bayan an zo kotu su uku na uku sai ga lauyan shi ya turo wani lauya wai suna neman sulhu. sai na ce ni ban amince ba aka ce to ana bukatar shi sake zuwa sai kuma lauya shi ne ya zo shi murtala baba ibbi sunan lauyan shi da ya zo shi sai ya ce su sulhu suke so ana bukata a yi sulhu sai alkali ya ce ya amince sulhu yana da kyau nace ban amince ba ce ga nan mufti na sa shi a tsakiya shine babanki a yi sulhu idan bai bayu ba a dawo kotu to ranar sulhu yan sanda dama su kes na hannunsu suka zo suka kama shi suka kama uh, tsohon mai ɗakin naki shi tsohon mijina suka kama shi da dambe ma sai da har rigan shi ya ya ki shiga mota ana zuwa police station kuma mun je mu mun bi su suka kira mu yan sanda suka ce mu zo mu mun je mu kuma sai gashi na an zo wai an yi belinsa 'yan sandan kuma suka ce ya faɗa ranar da za a dawo police station ya faɗa ranar sha biyu ga wata ranar sha biyu ga wata akan za mu koma ranar sha biyu ga wata sai kuma ga takarda daga kotu wai ana nema nan a rana. Amma tsaya tukuna 'yan sandan ina ne? 'Yan sandan headquarter ne na gabasawa. Dama su ne suke ta neman shi nan bai zo ba? Su ne suke ta neman shi a nan ne aka rubuta laita har su biyu. An baki labarin dalilin da yasa aka ba da belin shi? an ce wai akwai takarda saboda lokacin da ya kai kara na an kawo wata takarda a nan high ya yi ta wai 'yan sanda ya kai kara da inspector moses da commissioner of police da ma gezawa da datta shinkafi da ni fatima abdullahi muna damun shi akan matsalan iyalinsa yan sanda ina ruwansu da matsalan iyali don haka a daina damun su takardar wannan ita ne ba a da daman da za a kama shi shi ne aka ce an yi belin shi lauyan shi ya zo shi amma bai hana su yi bincike ba don haka ya faɗa ranar da zai dawo ya faɗi rana amma fa suna buƙatar mahaifina waliyina da nashi su zo a kan magana to mun je mu a ranar shine aka kawo min kuma takarda a kotu ana nema na shi kuma wanda wace kotun kotun rigasa na shari'a court waccan da kika kai kara a baya ita wanda aka fara shi ya fara kai kara na sai aka ce in juya na juya to ita ne suka neme ni suka ce ana nema na to wakili na wanda ya tsaya musu ya ce min to shi zai je shi kotu ni kuma sai in tafi police station tunda kotu aini ne da ƙara zan iya tura wakili shi kuma zai je a matsayin wakili ni kuma in je ni police station to ina police station aka kira ni aka ce an kama wakili na an kai shi prison shi wanda ya je wakilce ki shi an kai shi prison ni ma na je ni na gama da police station aka ce ni ma an kama ni sa'annan ita ma matar shi ta je ta ta washe gari da safi ranar sha uku ga wata ta ji ya faru ita ma aka kama ta mata wane ita matar wanda ya tsaya min wakili na ɗin. duk ukun aka kulle ku dukkan mu aka kama mu dukkan mu uku wai kulle ku shi alkalin kotun shari'a court dahiru bamalle na rigasa ya faɗa muku dalilin da yasa yayi wannan kamu hannun mutum uku to ni dai gaskiya ban san dalili ba ni dai ya ce wai wakili na aiko na raina kotu me yasa na aiko wakilina ne dalili kuma ga mahaifin yara ran da aka kai mu prison ga na yara a cikin kotu amma ba a yi shari'a ba amma an kai mu prison to da aka kai ku bursuna eh, da cewa kun raina kotu sai me ya faru bayan mun dawo kuma sai kotu kun kwana ne mun kwana mu uku a cikin prison ita kuma wanda aka kai ta matar wanda mijinta ya tsaya ma ita tana da karamin ciki muna zuwa an kai mu prison din na a ranar ta fara jini ya fara fita mata saboda tsoro da tashin hankali da ta samu saboda an kai mu prison kwanan mu uku a cikin prison mu muke aikin gidan nan gaba ɗaya saboda an ce idan ka je ka ku jarirai ne yadda dai suka yi mana bayani ku za ku dinga yin aiki har na ce musu a asibiti an hana ta aiki karamin ciki ne sun ce dole su yi ta hakan nan kwanan mu uku mu muke yin aikin gida shara mopin shara ne mopin sai ka yi so tara da shara ka wanke ɗaki bayuka ka yi sharan gida ba abinci abincin bai da kyau haka muka je mu kwanan mu uku cikin zubewa yake nan cikin ya zube bayan mun fito daga prison saboda wannan firgicin da wannan aiki da ta yi sai da cikin ya zube sa'annan kuma mun zo mu alƙalin ya sake neman mu wai an kawo wanda ya aikata laifin shi ya ansa yayi sau ɗaya ya kira wata rijistara ta zo ta ta bada shaida wai eh, ai an aikata kuma ya ce shi yayi sau ɗaya shi kuma shi dai wanda ya aikata sun ce wai wani ne ya aikata kuma wanda ya aikata an kawo shi yaron ɗan shekara bakwai ne Wato an ɗauke laifin da kike tuhumar mijinki an mai da shi kan wani da aka zo da shi. Haka ne kuma ba tare da an yi shari'a ba don ba a tambaye shi ko sau ɗaya ba a cikin. Daga ina aka zo da shi wanda aka ɗora? Shi ma daga gidanmu yake yaro ƙarami ne aka kawo shi. Bayan kotunan ta muku wannan ɗauri na kwanaki uku kuma kun fito Ya faru? Ai da kotun ta kai mu prison sarkin gangari da shi ne da ya je wani taro suka haɗu da hajiya. ya faɗa mata ga abin da ya faru. Wace ce hajiya? Hajiya Sadiya Babaju Foundation. Eh, wato ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan wadda ta shigo ta fara taimaka miki. Yawwa wato, ita ne ta yi ƙoƙari aka fito da mu daga prison. Ita ne kuma da bayan an fito da mu saboda wahalan da ta shiga mun sha ta ce in Allah da ba za mu ƙara ma koma kotun ba ta yi ƙoƙari ta je high court aka dakatar da shari'an da yake aka ce wannan ba shari'a shi ba ne a ce lalata yara ba shari'a na karamin kotu ba ne aka dakatar da shi ba mu ƙara zuwa ba so bayan nan kuma aka ce to yara kuma ya riga ya ba ma mahaifinsa wane ne ya basu shi alkalin kotun riga sai ya ɗau yara ya basu a ranar da aka kai ma firizin ya ɗau yara ya ba wa mahaifinsu yanzu 'ya'yan ba su hannunki yanzu haka 'ya'yana ba sa hannuna saboda a lokacin sarki gangari da ya yi magana ya ce a bashi yara bai kamata ana zargin mahaifi da lalata ba kuma a ce an bashi yara to a karɓo yaran a hannun shi to bayan nan shi ne aka sake kuma ba wa sarki gangari da takarda a kotun shari'a kot na rigasa wai ana neman shi da yara yana zuwa aka karɓa yara sarki mu muka baka yara mun karɓa yara mun ba abokinsa an ba abokin shi yara yanzu haka ban san inda yara suke ba ban san a halin da suke ciki ba banda ke yana da wata matan ne ni kaɗai ce kuma aka ba shi yara sun yi kwana nawa kafin aka ƙara dawo da su wajen sarki ranar da aka karɓe su ranar sarki ya je ya karɓe su ne to bayan mun da afirizin kuma aka sake karɓan su aka ba wa abokin shi yanzu ban san halin da suke ciki ba yanzu kwata-kwata ba kya ganin yaranki ban san inda suke ba kun yi magana da abokin nashi ki yi haƙuri ya haƙuri shi abokin mijinki wanda aka ce an bashi kun yi magana don ki tabbatar suna hannun shi Ban mu yi magana da shi ba amma ba san shi ba san inda suke yanzu haka da halin da ake ciki an ce kun canza kotu kamar an ji lauyan shi mai ɗakin naki yana magana kun je kun canza kotu bayan ba a gama shari'a ba wanda kotu ko koma mun je kotu ne na kotun dutse rock road akan muna so a karɓa yaran a bamu to kuma yara kotu ta ba mahaifinsu ban san a halin da suke ci. To ita mai sabuwar kotun ta ce? Sun ce ne suna buƙatar kofi na shari'a na rigasa. Suna so sai da shi ne su yi abin za su yi ƙoƙari a an yara. yanzu a halin da ake ciki ke yanzu wannan hali kike ciki bayan duk wannan matsala kun rabu da mijin kenan kuma yanzu maganar kotun an kashe ta gasa wannan takin kin samu kwafi din da za a je a ci gaba da ƙara koko yanzu kuna tsaye ne To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan zare ke ci gaba da dabaibayewa. Yanzu a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma ciba hero da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet kam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.